This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 24 da 41 da kuma 60. haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta fm a kasar jamhuriyar nijar ta gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a da kuma fm nomad kuna ma iya kama shirye-shiryen namu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com masu sauraronmu mu assalamu alaikum ibrahim ka almasi garba ne tare da Halima Jumrau da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban a shirinmu na wannan lokaci. To bayan kun sha labaran duniya za ku bugo waya ku bayyana ra'ayoyinku game da kuɗin tallafi naira biliyan goma sha bakwai da ɗigo shida da gwamnatin Najeriya ta ware don agazawa waɗanda ambaliyar ruwa ta ritsa da su. shin kuna ganin da yake an shigar da shugabannin addinai cikin kwamitin raba tallafin za a yi adalci ko kuma da wata shawara kamar kullum lambobin da za ku kira mu ɗin su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya To amma kahin nan za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Kogi ta kwace makamai da dama daga hannun jama'a ta kuma kama wasu da take zargi da hallaka wata yarinya. Za a kuma ji cewa an yi wani taro a nan Amurka na neman kyautata zamantakewar mabiya addinai daban-daban a Najeriya. Yanzu kam a fara da shan labaran duniya. da sallama a gare ku da fatan yanzu makuna nan lami lahiya ga labaran duniyar. Majalisar wakilan Amurka ta fara zaman sauraron shaida a kan abin da ya faru a Benghazi kafin harin ranar 11 ga watan Satumba wanda ya halaka jakadan Amurka a Libya Christopher Stevens da kuma wasu Amurkawan guda uku. daga cikin masu ba da shaidar hadda laftana kanal andrew wood tsohon shugaban rundunar sojojin amurka a kasar libya da kuma karamin sakataren harkokin waje mai kula da al'amuran gudanarwa patrick kennedy mai ba hadar shugaban kasar amurka ta white house shawara a wannan yaƙi da ta'addanci john brennan yana kasar libya a yau laraba domin tattaunawa da shugabannin kasar libyar akan binciken da ake yi game da harin na bengazi. Ƙaƙƙafar ruwan saman da aka yi kamar da bakin ƙwarya ya haddasa ambaliya a yankin Dagistan na kudancin ƙasar Rasha, inda mutane bakwai suka rasa rayukansu. Ma'aikatar agajin gaggawa ta ce a birnin da Ben ma da ke gabar tekun Caspian an yi ambaliyar ruwan da ta shafi ɗaruruwan gidaje. ma'aikatar ta ce ambaliyar ruwan ta shafi mutane fiye da dubu ɗaya da suka hada da yara biyu da tamanin shugaban ƙasar kenya muwai kibaki ya tare ma 'yan majalisar dokokin kasar shi hanyar yin yunkurin ba kansu gara basar dalar amurka dubu ɗari da goma goma kowannensu Mr. Kibaki ya haɗa a cikin wata sanarwa cewa ba zai sanya hannu a kan shirin dokar da za ta ba ma 'yan majalisar dokokin ƙasar su 222 damar ƙara ma kansu albashi ba kafin su yi murabus a gabanin zaben duka ƙasar da za a yi a cikin watan Maris idan Allah Ubangiji ya gwada mana. salin alin ba wanda ya ji ba wanda ya gani 'yan majalisar dokokin suka zartas da shirin dokar a makon jiya amma daga bullar labarin aka ɓarke da zanga-zanga a birnin nairobi a jiya talata shugaba ki kibaki ya ce kara ma 'yan majalisar dokokin albashi ya saba ma kundin tsarin mulki kuma ba abin da za a iya karewa ba ne ganin halin da tattalin arzikin kasar ke ciki a kwanakin bayan majalisar dokokin kasar kenya suka amince da yin karin albashi ga malaman makaranta da likitoci bayan sun yi yajin aikin makonni uku a cikin watan satumba. masu hashin bakin al'amuran yau da kullum sun ce gara basar da 'yan majalisar dokokin suka so baiwa kansu daidai take da albashin da ma'aikacin kasar kenya da ke samun mahi kankancin albashi zai shekaru 60 yana aiki kahin ya samu irin wannan gara basa dama da 'yan majalisar dokokin kasar kenya na daga cikin 'yan majalisar dokokin afirka da suka hi samun albashi mai tsoka na dalar amurka 120 a shekara jami'an tsaro na musanta labarin cewa sojoji sun kashe mutane talatin akalla kuma sun kona kantuna da gidaje a garin maiduguri a wani matakin ɗaukan fansar wani harin bom da aka kai masu mazauna garin na arewa maso gabashin najeriya sun ce sojoji sun kaddamar da wani mummunan hari a ranar litini bayan tashin wani bom kusa da inda sojoji ke yin sintiri wanda ya kashe soja ɗaya akalla. Rundunar tabbatar da tsaro ta haɗin gwiwa JTF ta musanta waɗannan bayanai a yau Laraba cikin wata sanarwa da ta gabatar. Tana mai cewa babu wasu kashe-kashen gilla ko gane a ko ƙone kone da gangan ko kuma kame barkatai ba dalili a rundunar tabbatar da tsaron ta haɗin gwiwa da ta yi a garin Maiduguri rundunar tabbatar da tsaron taɗin gwiwa gtf tana garin maiduguri da sunan yaƙi da boko haram amma shaidu na zargin rundunar tsaron da yin amfani da tsananin ƙarfi da kuma cin zarafin jama'a. labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yau ne cibiyar binciken wato muhimman al'amuran zamantakewar duniya da ke nan amurka ko santa for strategic international studies ta shirya wani muhimmin taro game da hanyar kyautata zamantakewa tsakanin mabiya addinai daban-daban a najeriya Malam Muhammad Nuruddin Lemu na cibiyar yada ilimi ta Islamic Education Trust da ke da headkwata Amina ta jihar Naija na daga cikin mahalarta taron kuma Bello Galadanci ya tambaye shi karin haske game da makasudin taron sai ya ce. Mun zo mu tattauna da mutanen da suke aiki da Open Society su ne suka ga cewa wai muna ƙoƙarin ah, zan hada da turanci eh, improving relationships eh, da zaman lafiya tsakanin musulmai da kristoci a nigeria kuma suka ga suka yi sha'awan eh, suka gayyace mu nan um, su gane me muke yi me muke niyan yi wai don alhamdulillah da taimakon wanda suke aiki da dark communication so ait ray power radio um, sun ba mu airtime mu tattauna musulmai da kristoci akan matsalolinmu kuma yadda za mu warware matsalolin nan don in ba mu yi haka ba matsalolin da suka zo kasashe kamar na su jos su bauchi su gombe da sauran wuraren nan kada su zo su ƙetare border su shiga su niger da sauran wurare so na ɗaya ya za mu hana matsalolin nan kada su zo su tashi zama babban matsaloli a can wuraren kuma inda ake da matsalolin a yanzu kamar su jos kaduna da sauran wuraren nan ya mutane za su san ainihin asalin matsalolin da ke a ƙasa kada kawai komi a ce ai addini ne addini ne ah, me yasa addini aka ce addini to me yasa ba a samu irin matsalan nan a katsina ko a kebi ko a wani gari can ba me ya faru ne a jos me ya faru a kaduna a gane me local dynamics um, issue na indigenous waye waye bako waye indigenous waye settler um, kuma kamata yi muna tattauna abubuwan nan ko dai a'a in dai mutum dan najeriya ne to dan najeriya ne a bar matsalolin asabiya this tribalism um, in ta addini za a yi mu taimake najeriya as a whole nake bautawa kai da ni to madalla daga jihar kogi kuma wakilinmu na jihar naija mustapha nasiru batsari ya aiko mana cewa rundunar 'yan sandan jihar ta kogi ta kwace makamai da yawa daga hannun jama'a tare da kama wasu da take zargi da kashe wata yarinya Rundunar 'yan sandan jihar Kogi ta ce ta samu nasarar kama ɗimbin makamai daga hannun jama'a a cikin watanni uku da suka gabata a jihar. A baya dai jihar Kogi ta sha fama da rigingimu al'amarin da wasu ke dangantawa da siyasa. Kwamishinan 'yan sandan jihar ta Kogi Alhaji Muhammad Katsina ya ce ya zuwa yanzu an samu zaman lafiya a jihar kamar yadda ya mani ƙarin bayani a cikin hirar da na da shi ta wayar salula. haka an ake ko ina to shi ne yanzu Allah ya sa muna samun muna kuma bincikowa muna kuma gano inda aka koye su wayan su makaman ba insha Allah kuma za mu ci gaba sai mun bari mu kiyaye wannan abu in Allah ya da eh, kuma ga duba muna muna samun goyon baya kwarai wajen gwamnati da a ofis dina a can Abuja ya kuta aiki da kanshi ya ga ido ya taimaka mana da kayan aiki da wasu abubuwa inda insha Allah yanzu muna samun nasara. Ko za ka yi mana bayanin adadin yawan makaman da kuka samu hannun jama'a ya zuwa yanzu? Eh, eh, suna da yawa tun da ban da rekod ɗin su yanzu. Sarkar suna da yawa da AK-47 da wa'annan bom-bom ɗin da kuma wa'ansu assorted rifle. A halin da ake ciki dai, kwamishinan 'yan sandan ta jihar Kogi, Alhaji Muhammad Katsina ya ce an samu nasarar kama mutane tara da ake da zargi da hannu wajen yi ma wata yarinya 'yar shekara goma sha biyu kisan gilla a garin Shallu da ke yan bankinka ba kamar yadda ya yi mani ƙarin bayani. Yanzu abin da ake ciki da mun kama mutane tara da ita a cikin da ta ko ta mutu wannan aikatau da yaran da mutanen da suka yi wannan abu suka boye abu aka ce cikin dare aka kira rami aka rufe wannan yarinya duk suna yanzu muna cikin bincike in Allah ya ga in an gama za mu kai su Garin Oke na dai ya sha fama da tashin hankali a baya to kowane hali ake ciki yanzu a garin na Oke ne Alhaji Abubakar Yawuri mazauni garin ne. Yanzu nan da wuce dai kogi insha Allah zaman lafiya yana cikin wasanni sannu saboda an ɗaga mana sofi daga karfe shida da shida amma sai tara shida na safe tara na dare kuma insha Allah yanzu komai yana tafiya duk wanda ake so. Alhaji Alhaji Abubakar Yawuri wani mazaunin garin Okene ta jihar Kogi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ashe gari ɗin dai da rigima ba ta Ya wani shege To a gaida kuma Nasiru Batsari. An jima kaɗan za ku bugo waya ku bayyana ra'ayoyinku game da kuɗin tallafi naira biliyan goma sha bakwai da ɗigo shida da gwamnatin Najeriya ta ware don agazawa waɗanda ambaliyar ruwa ta rutsa da su. Shin kuna ganin da yake an shigar da shugabannin addinai cikin kwamitin raba tallafin za a yi adalci ko kuma dai da wata shawara? Kafin nan, ku ɗan shakata da wannan. yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To kamar yadda muka muku bayani yau za ku kira waya ne ku bayyana ra'ayi game da wato kudin da aka ce za a raba wa waɗanda ambaliyar ruwa ta tsada su. To ba za mu fara daga Kaduna, wake kan layi a Kaduna? sunana Ibrahim Alaramba mai aski Kaduna, Najeriya. To muna jinka. ka. to a gaskiya wannan kuɗi da shugaba jonathan ya fidda lalle ya yi ƙoƙari kan to amma ba wai fidda kuɗin ba ne saƙon ya isa ga waɗanda ambaliyar ruwan ya shafa shine matsala gaskiya domin a najeriya an sha fidda kuɗaɗen tallafi da dama a ci an fidda ma masana'antu ko ko waɗanda suka yi gobara sai maga da kansu kuma sun shiga kafafen yaɗa labarai suna cewa wannan saƙon dai bai isa hannunsu ba to gaskiya sai dai mu fata na gari domin fata na gari aka ce lamiri ne muna fata don Allah waɗanda aka ɗora wannan alhaki a kansu su yi ƙoƙari su tabbatar da cewa dukkanin waɗanda jama'an da ambaliyar ruwan nan ta shafa tabbatar da cewa wannan tallafin ya isa gare su. To Allah sa za su ji. To har yanzu dai muna Kaduna garin gwamna wake kan layi a Kaduna Ha'ila ila yau. Murtala ne daga Kaduna. muna jin kan mutala to eh gaskiya mun kara yaba wa shugaban ƙasa wannan taimako da ya bada kuma shawara na shine a samu malamai na addinai na musulmi da na kirista ina ga yin aka bi ta hannunsu to safan da ake so ya isa ga al'ummar da ake son Allah yadda zai kai na gode mutala daga Kaduna to mutala kana kan layi ko ko kaya ka ajiye eh ina ina jin ku To kana ganin idan aka raba kuɗi kai tsaye abin zai taimaka koko za ka so a yi wani abu. To da alamar dai layinka ya katse Malam Murtala. To, to bari mu je mu makurdi, wake kan layi a makurdi? Mai magana Alhaji Abdullahi Abubakar ARA daga makurdi. To muna jin kamala Abubakar. Wato wannan tallafi da Jonathan ya bayar ya yi daidai kuma sa malaman addini daga cikin wannan abin ya kamata su ma kansu a sa mutanen da suke jin tsoron Allah kuma wayannan ma'aikatan gwamnati su zama masu jin tsoron Allah saboda a tabbatar da an taimaka ma bayan Allah wayanda wannan al'amari ya shafe su yawa Alhaji Abdulrahim Abubakar eh, yare daga makurdi to mun gode Haji Abubakar to bari mu je mu gege wake kan layi a gege zakariya wa abubakar to muna jin kamala zakari to ni dai ina gani da za a sa duk da shugabannin addini da za a hana da yan agaji don muna gani yadda suke taimakawa alhaji kuma suna kokari amma yan malaman ba su yi hankali ba su ma za su fata wa kallon su da rawa ne rawan su da tsalle saboda me kace haka to ni ina gani saboda sau da yawa za a sa malaman amma sai ka abin su karshe sai a safa musu karshen kaji abin abin sai dai sa tsoron Allah ciki wannan ne shawara ta kawai to da fatan za su ji mun gode bari mu je kebi wake kan layi a kebi. ana tare da Abdulwahid Okota daga garin Wara jihar Kebbi to muna jin ka Alhaji Abdulwahid watan abin nan da Goodluck Jonathan yi abu ne mai kyau amma ba ganin ganin ba ta yi mai saboda me saboda yana da wuya a samu hadalai waɗanda za a danganta ma wannan kuɗin su yi kokari su ba waɗanda aka samu ɓanna a ambaliyar ruwa ɗin nan wannan hakin nan ya kai gare su saboda aka fata na dai don Allah da annabi waɗanda duk za su jagoranci wannan abin su tabbatar da cewa sun zama hadali su ji tsoron Allah ya kasance da cewa sun ba waɗanda suke da haƙƙin wayannan kuɗaɗen a ba su domin saboda su samu wahali kuma su ɗan rage wannan da Allah ya kawo musu. To mun gode sosai da wannan ra'ayi na bari mu je mu Maiduguri wake kan layi a Maiduguri. Muhammad Gambo ne daga University of Maiduguri. To muna jin kamalan Muhammad. Eh to gaskiya dai wannan kuɗi da shi shugaban kasa ya cire saboda tallafawa wayanda suka samu wayannan matsaloli gaskiya ya yi daidai. To amma ya matsalan shi ne wajen rabon wayannan kuɗi kuɗin nan ne za a samu matsala saboda idan ba a ɗaura masu adalci da imani ba dole ne za a samu matsala wajen raba wayannan kuɗaɗe dole ne a haɗa da duk addini masu jin tsoron Allah kafin nan a samu wannan kuɗin su isa ga su wayannan jama'an da wannan matsalan ya kawo su to mun gode sosai da wannan shawara taka bari mu sake kaɗawa Kaduna wake kala yi a Kaduna To, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam, mai rikoda. Sunana Abdullahi Musa Soge. wanda yake nan baballa na Abba Plaza a kasuwan Barci a Kaduna, Najeriya. To, muna jin kai malam. Kuma ah, ina muku wato jinjina ta musamman da wannan maudu'i da kuka kawo kuma tabbas shugaban kasa gullo jonathan ya yi kokari sosai a dangame da wannan tallafi da ya bayar to sai dai kuma wani matsala da ke faruwa akwai yan uwana yan zankuwa waɗanda rigima ya same su suke sansanin alhazai na mando da ke nan mando suna nan rashin lafiya ya kama su su ma an manta da su yana da kyau a cikin irin waɗannan tallafin a tallafa ma waɗannan bayan Allah su ma a basu wani abin da za su je su ci gaba da rayuwa kamar yadda kowa yake rayuwa a cikin al'umma da fatan shugaban kasa ya ji wannan kira da nake yi daga abdullahi musa sogidi wanda ke nan babalan abba plaza kasuwan bacci a kaduna najeriya to mun gode malam abdullahi bari mu kada yobe wake kallaye a yobe salamu alaikum sunana yusuf daga yobe garin burinadi to malam yusuf muna jinka mu abin da ya yi ya yi kyau amma kuma tun da shi bai san akwai ambaliya ya ci arewa sun da ya ci kudu tukuna zai ce zai ce zai ci kuɗi ya bayar an ji haka da shi ba bai kyauta ba ya sani ai to ba ka ganin da tumu na arewa ba su da amfani a saman can to ba ka ganin da a ce babu babu agajin gwada dai an yi ko da ne haka ne kan gwanda an yi amma kuma shi da farko ai lokacin da ya ci sai area guru patiskun ina majalisun guru maiduguri ina ina adai magana kai ba sanda ya ci kasar su tukuna shine zai magana kai to wajen rabo kana ganin za a yi adalci ko ko akwai wata shawara a ba mu adalci a yi sai ko Allah ya rufa asiri ne Allah ya sa an aje masu adalci ne haka in ba haka ba ina ganin da kyar kuɗin za a raba shi daidai to mun gode bari mu je mu kurmi wake kan layi a Onitsha Kamala Yusuf ne ke kan layi a daga Onitsha to muna jin Kamala Yusuf gaskiya ina gani a tsarin yadda ya kamata a biya ba da malaman addini su ne za su raba wannan abin kamar yadda tsari ya kasance amma idan aka ce za a ba da gwamnati ta raba a gaskiya mutane dama ba su rasa ba ni ma makan da nake nema ruwa ya kore ni ruwa ya ci gidan ni. to gashi an ce an shigar da malaman addinai cikin kwamitin. eh to ya kamata su yi adalci su rarraba wa jama'a. To kana ganin akwai wata shawarar da za ka ba da malaman addinan da sauran mambobin kwamitin don a yi adalci sosai sosai sosai? Idan iya daina wurin shawarar da kenan, yi adalci su duba. To mun gode sosai da shawarwarin da kuka kawo sai kuma wani jikon mun gode. Yanzu kuma sai a saurari sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Adadin kayayyakin bukatun al'umma na ƙasa shine jimla hanyoyin mota, gidajen wutar lantarki, madatsun ruwa, ma'aikatan tace gishiri daga ruwa da samar da ruwan, tashe jiragen sama layukan dogo na jiragen ƙasa, tashoshin jiragen ruwa, gadoji da kuma asibitocin wannan ƙasa. irin waɗannan kayayyakin buƙatu masu aiki da kyau suna ruruta ci gaban tattalin arziki da kyautata rayuwa al'ummar ƙasa duk da haka rahoton samar da kayayyakin buƙatu na shekarar 2010 wanda majalisar tattalin arziki ta duniya ta bayar ya ce duniya za ta fuskanci gibin dala miliyan har sau miliyan biyu kowace shekara a kudaden da ya kamata a kashe wajen samar da irin waɗannan kayayyakin buƙatu a cikin shekara 20 masu zuwa. A tsakiyar watan Satumbar da ya wuce, Sakatariyar Harkokin Wajen Amurka Hillary Clinton ta karbi bakuncin babban taron samar da kayan bukatu na duniya a dandalin kwana ɗaya wanda ya tattaro shugabannin gwamnatoci da 'yan kasuwa daga sassan duniya daban-daban domin tsara hanyoyi masu ɗorewa na iya samar da kayayyakin bukatu da ake ƙara nema ga dangadan a faɗin duniya. Muna cikin wani zamani na sauyin halin rayuwa a tarihinmu. in ji sakatariya hillary clinton daga asia zuwa amurka ta kudu ɗaruruwan miliyoyin mutane na fita daga cikin ƙangin talauci suna kuma cin moriyar ingantar rayuwa But it also puts a major strain on infrastructure, the roads they drive on, the electric grids that power Sakatariya Clinton ta ci gaba da cewa, amma wannan ya kawo babban matsala ga irin kayayyakin bukatun rayuwa namu kamar hanyoyin mota da ƙarin wutar lantarki da za su buƙata domin sabbin na'urorin da suke saya da hanyoyin sadarwa da ke haɗa wayoyinsu haka kuma yana kawo ƙarancin albarkatun da ake buƙata kamar ruwa iska da makashi sakamakon haka nan da shekara ta 2020 Yawan kudaden da ake kashewa akan ayyukan gine-gine zai haura daga dala miliyan sau miliyan shida a shekara zuwa kusan dala miliyan har sau miliyan tara. Wannan karuwa tana nufin fuskantar bukata mai yawa ta hanyoyi da gadoji da kuma kayayyakin bukatun da ake tsara su da sababbin fasahohin zamani da ke fitowa, in ji Sakatariya Clinton. Sakatariya Clinton ta kara da cewa Sanya jari a tsarin samar da kayayyakin bukatun yau da kullum na jama'a ba wai yana zaburar da tattalin arziki ne kawai ba. Ruwa mai kyau da tsabtataccen muhalli yana ceto rayuka. Samun yin aiki da intanet yana ba mutane damar sanin abin da duniya ke ciki. fasahohin kula da zirga-zirga ababen hawa akan hanyoyi na rage ɓata lokacin cunkoso da rage hatsari ya kuma ba jama'a damar samun ƙarin lokaci a gidaje da wuraren ayyukansu. Yadda duniya za ta takali wannan ci gaban da ba a taɓa ganin irinsa ba zai iya tantance yadda tattalin arzikinmu da al'ummominmu kai har ma da mu kanmu za mu zamo a shekaru masu zuwa, in ji Clinton. Babban ƙalubale ne haka kuma babbar dama ce kuma ta gina kyakkyawan makoma mai kyau gaba ɗayanmu kuma muna farin ciki a kan abin da wannan yake nufi ga inganta zaman rayuwa da kuma ba da dama ga ɗaruruwan miliyoyin mutane a duk faɗin duniyan nan. Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Kun san foliyo abai da kyau bare alaka na mai Yarama ma Allah Ubangiji ka raba mu da ciwon foliyo. Ƙasa Afirka ana waɗi, Najeriya niyyar su su suke da ciwon foliyo. An ɗauko ai likitoci masu yin aikin gana foliyo. duk gari gari yawo suke karkara ma yawo suke suna maganin gana polio wannan haka yake to ga halima ta dawo da labaran duniya amma a takaice Majalisar Wakilan Amurka ta fara zaman sauraron shaida a kan abin da ya faru a Benghazi kafin harin ranar 11 ga watan Satumba wanda ya halaka jakadan Amurka a Libya Christopher Stevens da kuma wasu Amurkawan guda uku. Mai ba muhadar shugaban kasar Amurka ta White House shawara a wannan yaƙi da ta'addanci John Brennan yana ƙasar Libya a yau Laraba domin tattaunawa da shugabannin ƙasar Libya akan binciken da ake yi game da harin na Benghazi. Shugaban kasar Kenya Mwai Kibaki ya tare ma 'yan majalisar dokokin kasar hanyar yin yunkurin bamu kansu gara basar dalar Amurka dubu dari goma goma kowannensu. Mr. Kibaki ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa ba zai sanya hannu a kan shirin dokar da za ta ba 'yan majalisar dokokin kasar su 222 damar kara ma kansu albashi ba. Shugaba ki Kibaki ya ce kara ma 'yan majalisar dokokin albashi ya saba ma kundin tsarin mulki kuma ba abin da za a iya karewa ba ne ganin halin da tattalin arzikin kasar ke ciki. Ƙaƙƙarfar ruwan saman da aka yi kamar da bakin ƙuri'a ya haddasa ambaliya a yankin da Gestan a kudancin ƙasar Rasha inda mutane bakwai suka rasa rayukansu. jami'an tsaro na musanta labarin cewa sojoji sun kashe mutane talatin akalla kuma sun kona kantuna da gidaje a garin maiduguri To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safi idan Allah ya kai mu ku sake jin wasu sabbin shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin Halima Jimrau da muka karanto labaran duniya tare da Julie Lefes Gresham wacce ta haɗa mana sauti da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri kuta lafiya sai gobe idan Allah ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.